Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin mu na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau tara ga watan Disamba na shekarar 2021 za ni magana ne akan mahimmancin ruwa. nake zara umma saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya sannan ta tuntuɓi jama'a akan muhimmancin ruwa a rayuwarsu. Daga bisani kuma muna tafe da shirin kwalama. To sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a yanzu za mu tsinduma cikin shirin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen Hausa Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim inda ta fara da jin ta bakin jama'a. da farko dai suna na el sadiq muktar na Kande jos shi ruwa ta bakin wani mawaki cewa ya yi ruwa ba shi da maƙiyi idan ka yaƙe shi ya zama dan kana son shi ne kuma idan za ka yi abinci dole za ka buƙaci ruwa hakanan ma idan za ka yi wanka shuki a gona ko kuma gini dole da shi za ka yi to kenan kun ga ta kowane fanni a rayuwa ruwa yana da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan adam ta ina ko zan iya rayuwa babu ruwa jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da muhimman muhimman ayyuka kamar wajen daidaituwar yanayi na zafi ko sanyi tare da raya wasu muhimman sinadaran gina jiki. Bincike ya nuna cewa mutum zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ba na tsawon kusa da sati uku, amma da ƙyar ya rayu babu ruwa na tsawon kwanaki uku zuwa hudu. To kun ga ai ba zan iya yin rayuwa babu ruwa ba ko kaɗan. Sunana Isa Yusuf gaskiya ruwa ruwa suna da mahimmanci sosai ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya saboda ni na kusan ko lokaci dinga shan ruwa saboda likita ya ce ruwa ko da lokaci yana wanke ciki da sauransu so gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba kuma kowa ma gaskiya ba zai iya ba because mutum zai amfani da shi abubuwa da yawa a rana so gaskiya ko ruwa ya dauke mun na awa ɗaya gaskiya ba zan iya ba zan iya ba ji daɗi ba gaskiya totally assalamu alaikum sunana ummi muhammad hausawa suka ce ruwa abokin rayuwa muhimmancin ruwa a rayuwar dan adam wanda ba zai misaltu ba ni a karan kaina idan yanayi na zafi ya shigo nakan iya shan ruwa kamar lita biyar idan yanayi ya sanja nakan iya shan ruwa kamar lita biyu ko lita biyu da rabi a rana sannan kuma a ɓangaren mu'amala da ruwa a gida ya danganta kamar ni a gidanmu muna rayuwa mun kai mu ashirin mukan bata kwanuka da yawa wajen cin abinci a ɓangaren wanke-wanke a deli muna iya bata ruwa akalla ba a ƙasar ba kamar lita saba'in da biyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa na sunana Farida Muktar Aliyu. Gaskiya a halin gaskiya yanzu dai ruwa shine mai mahimmanci sosai gaskiya ruwa rayuwa Hausa suna cewa ruwa shine rayuwa. Gaskiya ni ba zan iya zama ba ruwa a cikin <laughs> gidana ba. Dan ruwa shine komi duk abin da za ka sai da ruwa gaskiya. Na wadan ma ai na dole ruwa shine gaskiya ruwa rayuwa kam gaskiya ba za ka iya dan adam ma da nake ai ba za ka iya rayuwa ba ruwa a rayuwarka ba gaskiya lafiya duban maku kana jin ishir waya kake ji sana a ce ga abubuwan yau da gobe irin dai na abin da dan adam yake bukata wanka bayan gida fitsari wanki waye duk ke duk abin da zaki a rayuwar ki sai da ruwa ko da wani abu da ya faru da ke ko wani ke mai zan gaya miki ruwa shine gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya na muhammad awal umar a takaice idan babu ruwa babu rayuwa ruwa ginshiki ne na rayuwa dan adam misali ruwa yana wanke koda ruwa kuma yana hana bushewar makogaro ruwa yana ƙara lafiya ruwa yana wanke mara da ruwa ake yin abinci da wasu abubuwa na rayuwa salamu alaikum sunana karima daga kano wato gaskiya ruwa shine ginshikin rayuwa don muna amfani sosai kamar ruwa shine ma rabin rayuwa don in ba shi ma ba za a samu abin da ake so ba da shi muke amfana mu ci abinci mu yi wanka mu yi walwale gida mu gyara yara mu gyara gida duka dai ruwa gaskiya shine ma ginshikin rayuwa gaskiya in babu ruwa ai rayuwa ma ba za ta yiwu ba abu ne mai amfani sosai a rayuwar dan adam To assalamu alaikum a takaice dai sunana Aisha Sani. Ruwa na da muhimmanci a gare mu gabaki daya al'umma saboda ni in babu ruwa bana jin daɗin al'amurana na tsaftace-tsaftace saboda yara da shi muke komai da komai girke-girke wanki wanke-wanke wallahi in ban da ruwa ko unguwa wallahi na fita hankali na a tashe yake amma idan aka ɗebo min ruwa aka zuba min sai hankali na ya kwanta ruwa na da mahimmanci a rayuwar mu don in ba ruwa ba za mu yi tsafta ba amma inda ruwa komai namu yana tafiya daidai ruwa mahaɗin rayuwa ne sunana abdulsalam hamza ruwa a rayuwar ɗan adam gaskiya yana da mahimmanci saboda babu yanda za a yi dan adam ya rayu ba tare da amfani da ruwa ba sannan kuma kalla Allah a rana ko kuma in ce a kulli yaumin mutum zai iya tana da ruwa a ce lita ko lita 25 ko lita 50 eh insha Allah ina ganin wannan yana iya isan mutum har wuni wunin daga safar ranar zuwa yin ranar da yi amfani da shi daidai yadda ya kamata sunana Jamila Aliyu Tabako ruwa rayuwa tabbas ruwa shine rayuwa idan babu ruwa babu rayuwa idan kuma muka koma amfanin lafiyar ɗan adam mukan ji likitoci suna mana bayani akan mahimmancin ruwa a cikin rayuwar ɗan adam don ruwa yana da matuƙar mahimmanci ana iya rayuwa ba abinci amma in babu ruwa gaskiya ba a rayuwa saboda ruwa yana da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam sannan in muka koma kan muhalli shi kanshi muhallin idan babu ruwa ba ka samu kai tsaftar muhallin ba ruwa yana da muhimmiyar gudunmawa yana da muhimmiyar rawan da yake takawa a cikin rayuwar ɗan adam shi kanshi tsabtace muhallin sai da ruwa. shamsiya ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa. Sunana Dr. Muhammad Suleiman, ma'aikacin lafiya ne tare da jihar Jigawa na aiki da General Hospital Ringin Jigawa State kuma na matakin aiki na medical officer senior medical officer. To dokta za mu so mu san mahimmancin ruwa ga lafiyan dan adam da ma muhallinsa. Ruwa yana da mahimmanci sosai ga rayuwar dan adam kusan babu ruwa babu rayuwa ma gaba daya domin mafi yawan sinadarin da ke jikin dan adam za ki samu ruwa ne ya tattaru ya kunshe shi ko da a cikin jini ne ko wasu sinadarai da suke yawo a cikin kasusuwa ko jijiyoyi da kamar ita kanta kwakwalwa da dai sauran sassan jiki na dan adam haka ruwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam daga cikin mahimmancin ruwa ga rayuwar dan adam musamman ta bangaren lafiyarsa shine shi ruwan shine yake raya duka sinadaran halitta wato na jikin dan adam da suka gina shi gaba daya to dukkan su ruwa ne idan kasusuwa ne idan jijiyoyi ne idan fata ce da duk wasu sassa dai na jikin dan adam zaki samu duk waɗannan ƙwayoyin halittar na cells da suke jikinsa ruwa ne yake yawo yake gudana a jikinsu bayan wannan daga cikin muhimmancin ruwa shine idan dan adam ya ci abinci saboda ya rayu to kafin a nannarka wannan abincin ya zama kowane sassan jiki ya samu kasansa to ruwa ne zai yi wannan aikin nannarka abincin a zazzagaya da shi a cikin jini sassan jikin dan adam bayan wannan kuma shan ruwa yakan hana ɗan adam ya kashe kishin ruwa domin in ba a sha ruwan ba kishin ruwa za ta addabi ɗan adam ya zama cewa ya galabaita ya kasa samun sukuni ya yi abin da ya kamata bayan wannan ga daga cikin abin da ya fi komai daɗi ruwa yakan sa ɗan adam nishaɗi saboda zai sa shi ya zama ya yi tsafta idan ya yi wanka ya ga yana cikin annashuwa tsaf da shi babu damuwa komai na tafiya daidai saboda haka yana da mahimmanci sosai sosai a jikin rayuwar ɗan adam wannan kuma daga cikin amfanin ruwa har ila yau akwai ita kanta bugun zuciya zuciya da take buga jini ya harba yadda ya kamata da take buga wannan kore yaushe in ɗan adam ruwa ne yake kai jini ya buɗe kofofin zuciyar ta harba don jiki ya sami abin da yake bukata na rayuwa waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar ɗan adam To da yake ka taɓo fannin da ya shafi lafiya musamman ma ga ɗan adam. In muka duba muhallin ɗan adam menene muhimmancin da ke tattare da amfani da ruwa ma? ruwa har yanzu a muhallin ɗan adam yana da muhimmanci sosai sosai saboda ba ɗan adam ɗin kaɗai ba. Wani abu da yake rayuwa a cikin muhalli inda muke rayuwa to za ki samu cewa su ma suna buƙatar ruwa domin daga cikin muhallinmu za mu samu akwai shuke-shuke akwai tsirrai akwai dabbobi sannan kuma akwai yanayi na ƙasa kamar duwatsu da sauransu su ma waɗannan halittun da Allah ya yi da suke muhallin ɗan adam sai ki samu masu ran daga ciki kamar tsirrai da dabbobi su kansu idan ana so su rayu su ma sai da ruwa za su rayu to idan sun rayu ko ya zama shuke-shuke ne ko ya zama dabbobi ne wanda suke yawo a wannan muhallin na ɗan adam to sai ya zama cewa nishaɗin ɗan adam ba zai cika ba sai waɗannan abubuwa da suke muhallinsu su ma sun samu wannan ruwa sun rayu mm. wannan kenan sannan bayan wannan shi kansa muhalli idan muka ɗauka ɓangaren da ba tsirran ba ko ba masu rai ba kamar duwatsu da ƙasa kanta to ita kanta akwai fa'ida da ruwa yake da shi a kanta saboda shi ruwan shi ne yake buɗe hanyoyi da zai zama cewa ƙorama ta ruwa a nan gefen zuwa ga wani kududdufi a can ko wani rafi ko wani tafki shi ma duk ya haɗa su daga wani gefe zuwa wani gefe daga wani gefe zuwa wani gefe ruwan ne yake har haɗa waɗannan wuraren ya zama cewa duk an raya su gaba ɗaya hmm. sannan dabbobin da za su rayu a cikin muhalli ko kuma shuke-shuken da za su rayu a cikin muhalli duk za ki samu cewa da dai ruwan da suma suke amfani sannan shi kansa muhallin idan ta kai ta kawo ya caɓe ko kuma ƙazanta ta yi yawa a cikinsa to ruwan shi kansa shi ne cikin hikimar Allah zai zo ya wanke shi ya kai shi inda ya kamata ya kai shi ƙasa ta ɗauraye shi ya gauraya da wannan ya gauraya da wancan har ya zama cewa babu wani abu da zai damu ɗan adam na wari ko hamami ko cuta da dai sauransu hmm. wannan yana daga cikin shi ma amfani na ruwa ga muhalli na ɗan adam To, a dakta idan muka taɓo adadin da ya kamata ɗan adam ko akwai wani takamaiman adadi da jikin ɗan adam yake bukata na ruwa a ko da yaushe? Na'am, masanan lafiya da binciken kwakwa sun ce ɗan adam matsakaicin ɗan adam namiji yana bukatan ya sha ruwa kamar kofi goma dan kofi haka kamar na shayi a kofi goma a rana eh, namiji kenan shi ita kuma matsakaiciyar mace ana bukatan ta sha ruwa kamar kofi bakwai zuwa kofi bakwai da rabi. In kika lura za ki ga yawan bukatuwar ruwa na maza ya fi kamar yadda mata suke bukatuwa ga ruwa. Wannan ko yana da nasaba ne da yanayin halittar kowa mata sun fi yawan ruwa a jikinsu saboda kazar-kazar ɗin mata ba irin na kazar-kazar ɗin maza ba ne saboda haka jikin maza ya fi ƙona ruwa da wuri shi sa maza suka fi buƙatuwa ga ruwan fiye da mata to wannan ruwan da ake so ɗan adam ya sha kamar kofi a ce goma ɓangaren maza kar ko kofi bakwai ɓangaren mata ba wai zallan ruwan ba ne har da abincin da aka haɗa ruwan gaba ɗaya in ka haɗa a rana ake buƙata ya zama ɗan adam ya sha misali a ce daga abin da ya shafi karya karyawar safe zuwa abincin rana zuwa abincin yamma da ɗan abin da ake sha a tsakani na shayi ne ko kofi ne ko wasu abubuwa da ya shafi a lemo da kayan marmari to duk dai abu mai ruwa ruwa da abinci da za a dafa mai ruwa ruwa da ganyayyakin da ruwan da yake jikin abincin da ganye ganyen to su ne gaba an haɗa su an matse su waje guda to in aka ce akalla abincin da mutum ya ci a wannan wunin zai kai kamar kofi goma sha biyar shine lissafin da ake ba wai ruwa gayansa da mutum zai ɗiba ya sha haka a kofi ba. A wasu na cewa kama a misali idan sun ci abinci ba sa iya su sha ruwa zallansa ko bakin ruwa da ake cewa wasu ma suna cewa su kwata-kwata ma sukan yi ni har ma su yi kwanaki ma ba su sha ruwa ba shin akwai illa da hakan ke haifarwa? Eh waɗannan zaki samu bakin ruwan ne ba su sha ba hmm. amma abu mai ruwan ruwa sun sha kamar misali in sun ɗauko abinci za a ga sun nemi kunun zaki ko koko ko shayi ko lemon kwalba amma ruwan ne bakin shi ba su sha ba amma zai yi wahala su gama cin wannan abinci su mm. sake wuri a ce an ci na safe an ci na rana an wai har zuwa dare wai su ce ba su nemi abu mai ruwa ruwa sun sha ba zai yi wahala sai dai su ce bakin ruwan kansa ba su sha ba to amma sun sha abin da ya zama an sirka ruwa a cikinsa aka hada shi ya zama ya gauraya to kamar sun sha ruwa ne sai dai ba zallansa ba saboda dan adam a kimiyyance da aka yi lissafi bayan da za a yi a ce wai shi yana rayuwa kawai da cin abinci babu shan ruwa zalla a ce zai iya rayuwa saboda abincin ma da aka je aka dafa da ruwan da aka zuba ma abincin wani zaki samu ire-iren waɗannan jama'ar abinci mai ruwa-ruwa yawanci suka fi ci shi sa yake rike su yanda ba sai sun buƙatu ga ruwa ba ma wanda ya je yana cin abincin da zai nemi ruwa sosai kamar wanda ya ci dambu ko wanda ya ci rogo ko doya ko wani abu da yake dan shaƙe dan adam da zai buƙaci ruwa ai wannan duk rashin shan ruwansa zai yi wahala a ce wai bai nemi abu mai ruwa-ruwa ba To akwai wani halamomi ne da rashin ruwa a jiki ke nunawa? Eh kwarai kuwa. idan akwai rashin ruwa a jikin ɗan adam akwai alamu alamun kuma sun hada da masu ɗan sauki sauki har zuwa waɗanda za su galabaita ɗan adam idan ba a yi da gaske ba masu ɗan sauki saukin da za su nuna cewa jiki na buƙatar ruwa yanzu ga rashin ruwa shine yawan kishin ruwan kansa a ce mutum yana yawan jin kishin ruwa sai ya nemi ruwa yana sha sai dai in jarrabawa aka samu yana da cuta kamar irin ta ciwon suga da take yawan sa a ruwa ko kuma yana yawan aiki a cikin gu mai zafi da zai zama ruwan jikinsa na yawan konewa ko mai aiki ne na nauyi da galabaita jiki da zai mm. zama an galabaita ruwa ya kone da wuri amma ba irin wannan ba mutum ya je yana yawan jin kishin ruwa alama ne na cewa eh ruwa ya fara karanci a jikin dan adam bayan wannan mutum ya ji kuma yana yawan kasala ya ji yana yawan kasala bayan ba zazzabi ba ne ba ciwo ne da ciwo ba wani abu ba ko ba karsashi sosai a jiki ko ba walwala sosai to yana gaya mar cewa watakila jikin yana dan bukatan ruwa sannan ga bushewar makoshi ko makogwaro mutum ya ji makogwaronsa ya bushe yana dan bukatan ya jika shi da ruwa da dai sauransu bayan wannan kuma idan tafiya ta yi tafiya abin yana nema ya ta'azzara sai a ga mutum saboda rashin ruwa a jikinsa sosai sosai baya iya zuwa ma ya je ya yi fitsari sosai sosai ya fi shan ruwa ya fi zuwa ya yi fitsari wanda baya shan ruwa da yawa ya cika zuwa ya je yi fitsari ba ko da yake yanayi yakan sa wani lokaci ya waitan fitsari ya canza ko ya karu kamar da sanyi an fin fitsari da yawa da zafi kuma jikin dan adam yanda Allah ya halicce shi ba zai rika zubar da ruwa da yawa ba domin zafi ya yawa sai jikin ya rika kokarin ajiye ruwa sosai sosai a jikinsa in ba irin wannan yanayin ban kaga ba ka iya zuwa fitsari sosai sosai to yana nuna kai baka cika shan ruwa mai yawa ba saboda haka watakila akwai damuwa ko kuma idan an je shi kansa fitsarin in mutum ya yi sai ya lura wani irin kala ne fitsarin idan fitsari yana fita farfar kamar ruwan da ya shiga jikin dan adam to ya yi kyau jikin dan adam na shan ruwa yanda ya kamata kuma yana fitar da ruwa yanda ya kamata amma idan ya zama cewa fitsarin da ke fita ya fara zama kalan tsorawa tsorawar da bata turu sosai ba sama sama to wannan ma ba damuwa sosai amma in aka ga yi dorawa ya fito ah, kalan ɗorawa sosai sosai ya turu to yana nuna cewa kai shan ruwan ya karanta ya kamata a dan ƙara shan ruwan sosai don ya zama ya sirka ya dan fara fari-fari sosai to idan ku fara zama jajajajen fitsarin a to wannan ma shi kenan kawai ya nuna maka cewa to fa jiki zai zai shiga halin galabaita in ba a yi da gaske ba domin fitsari har ya fara canza ya fara jajaja fari-fari ko dorawa haka haka to wasu na danganta cewa mantuwa da toshewar kwakwalwa ma yana da halaka da rashin shan ruwa ya gaske wannan lamari yake eh za a iya cewa haka ne saboda daga cikin amfanin ruwa kwakwalwa tana buƙatar ruwa fiye da kima wajen kashi in ji masana kwakwa suka ce kusan kashi sittin zuwa saba'in na ita kanta sinadarin kwakwalwar dan adam ruwa ne yake yawo a cikin ta yake gudana saboda haka tana bukatan a rika jika ta sosai da ruwa yana yawo daga bangaren jini da ruwan da ya shiga jikin dan adam ake harba shi ita ma take samu yanda ya kamata idan ruwa ya yi ma jikin dan adam kwauro daga cikin bangarorin da ke galabaituwa cikin gaggawa akwai kwakwalwa daga ta wahala ita kuma sai ta fara sa mutum ya gigice ko ya fara mantuwa ko ya fara wani abu na shauni-shauni a ga kamar ya fara zama zautacce haka da dai mm. sauransu. To a likita idan muka ƙara waiwayar fannin muhalli da irin illa ne rashin ruwa ke haifarwa ga muhalli. Gaskiya kan rashin ruwa ga muhalli na da illolinsa tunda misali za a shiga yanayi na tsirrai na abinci zai zama cewa an samu wasu fito yadda ya kamata ba saboda haka dan adam zai samu barazanar abincin da zai ci sannan akwai dabbobi da ke taimaka ma ɗan adam su rayu tare da shi waɗanda su ma yakan amfana wajen abinci da su saboda haka nan ma za a iya samun damuwa sannan kuma za a iya samun ɗumamar yanayi idan aka samu ɗumamar yanayi muhalli ya canza zafi yayi yawa akwai cututtukan da za su feso sosai ya zama sun tashi saboda sun fi son yanayi na ɗumama da zafi sai kwayoyin cuta da yawa ya zama sun ta'azzara sun hayayyafa sai a ga cututtukan da ba su saba yaduwa ko su tsanani ba su ma sun fara yaduwa ko suna tsanani hmm. sannan kuma dan adam zai shiga hali na galabantuwa bai da walwala bai da sakewa domin zai rika yawan zufa zai rika yawan gajiya kwakwalwar shi za ta rika yawan saurin gajiya sannan sai ya zama cewa dai jikin ba daɗi sosai sosai har inda karancin tsafta sai ya zama cututtukan fata saboda rashin wanka ko rashin isasshen ruwa da sauransu a muhallin duk ya kawo ire-iren waɗannan. To muna godiya a dakta da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai a shirin yau da gobe. To Allah ya saka da alheri ni ma ina godiya Allah ya taimaka. taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. musa sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai sosai Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. Wayo Allah mai saurara mu da zuwa filin mu na girke-girke wato filin mu na kwalama. A yau muna tare ne da malama Rukayya Umar Sandawar za ta gabatar mana da girke-girke irin na mutanen nufi. Sai in ce duk baka tsine ya saurara domin kwasa gara basan wannan girki. Jama'a assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Kuma kamar da ta faɗa baka tsine da ya ji wannan dole sai ya so sa kuma dole da ya ji ƙamshi. sai ya dawo ya ci a yau dai muna ɗauke ne da wani irin kalan abinci eh, ko in ce kalan miya ce ta gargajiya sunan miyar miyar mani-mani mani-mani kuma mani-mani fa to idan za a yi wannan mm. miya ta mani-mani mm. ta mutanen nufawa da me da ake bukata ne malama rakayya to babban dai abin da ake bukata in za a hada wannan miyar shine shi mani-manin mani kuma wani irin tsutsa ne da ake samu a jikin bishiya za a gan shi kaman tsutsa ne dai yana da gashi-gashi a jiki ita ce babban abin da ake bukata an same shi yana zuwa a soye dama da an kakkama soyawa daman ake wato ana sayarwa a kasuwa ana sai da um, shi a kasuwa sai ki je ki auna daidai yadda kike so ana bukatan wannan mani sannan kuma kayan ɗanɗano wasu na sa mushi wasu kuma sukan yi shi ne da kayan miya zalla eh, markaɗen kayan miya wato me kayan miya tattasai tattasai a tarubu eh, tumatir albasa eh albasa wannan markaɗen aka yi aka markaɗo wasu suna yin kaman a saka a miya amma an fi son a yi shi gaskiya in kina son ki same shi yadda yake kamar irin na mutanen da wuri kasan ki san mutanen da wuri su ba su cika sa tumatir a miya ba ko su yi amfani ne da barkono ko a tarubu da tattasai da dan albasa su sannan ana sa agushi abubuwan da ake bukata kenan wasu sukan dan sa ganyen shuwa ana saka shuwaka in kina so dan yana dan bashi ɗanɗano mai dan daci daci hakan nan kina bukatan manja ya danganci abin da kake so amma dai yadda mutanen da wuri suke niyyar sun fi kinsa sun fi amfani da manja kuma ma manja ya fi lafiya ma dama in kina so kya sa daddawa To bari mu fara girkin nan malamar kaya da me ake fara sawa a tukunya. To a takaice dai in kin zo za ki fara manki. Manja ne walau man gyada ce sai ki zuba a tukunya sai a dan sa albasa saboda ya ba man kanshi. In albasa ta dan soyu ki ɗauko jajjagen eh, tattasai da albasa da attarugu da kika jajjage mm. sai a ɗan soya sama sama haka a ɗan soya shi sai ki ki zuba kayan ɗanɗanon ki ki sa gishiri ki sa hadda tattawa to in sai ki zuba ruwa a cikin ya sai ki zuba ruwa in kin zuba ruwa in ruwan ruwan ya ta tafasa sai ki ɗauko gushin ki in dunkulalle kike so sai ki dan kwaba ne gudaji gudaji sai ki mm. kwaba ya ɗanye dan karfi karfi haka yanda zaki iya ah, eh, jefa haka man dan oh. wake to a hakan zai dahu in kika zuzzuba sai ki sake rufewa agushin ya dahu ya dahu zai miyan za ta kone ta kone ta kone sannan daga baya dai na karshe da zaki zuba shine in miyan dai ta samu ta kama jikinta oh. ruwan miyar to sai ki zuba mana-manan a ciki shi wannan dai ya nan eh, mai kama da tsutsan kwarai da gaske soyayya ba riga an soya shi sarrafa shi kwarai haka zaki so shi a soye a sarrafe oh. yawa sai ki zuba sai ki rufe tukunya zuwa kamar minti sha biyar haka ashirin me kita yi. To ita wannan miya um, kin ce ana iya sa ganyen. A eh a za a zuba har da shuwaka a ciki bayan kin kin san shi shuwakar daga baya za ki zuba. Kamar shi ne na karshe ke. Eh shi ne kamar abin karshe saboda ba a san ya dahu da yawa saboda kada sinadarin da ke ciki ya ƙone an fi son duk wani ganye da za ka yi amfani da shi ai an fi so ka sa daga baya. To wato shi manumani kin ce kamar yadda muke tattauna kin ce yana da kamar mai ne a jikinsa. Yana da maiko. kenan shi akwai wani amfani da ake samu na misali dangance da lafiya ko kuma abinci mai gina jiki kwarai da gaske duk abin da ga mu yan afirka muke ci duk wani abu ne da yake ba da lafiya zai kara maka dan lafiya a jiki sannan yana da su sinadarin protein hakan nan shi eh, shi mani to kuma shi kin ga an sa har da su ganye a ciki wanda zai baka sinadarin vitamins sannan ga agushin shi kanshi shi ma yana da dan mai kuma yana da protein a ciki to da me za a iya cin wannan miya to ita wannan miyar zaki iya cin tuwon shinkafa da shi ake cin tuwon samoma ake cin tuwon dawa har da sakwara in kina so kamar irin su masu kwaɗayi haka wani lokaci har a farar shinkafa muna zubawa. To ki mu idan kuka yi ku baka tsini mm. a ranar irin wannan girkin za ku yi ah. sai su kwashi girki ko ai idan yi baka tsini ya ɗanɗana wannan ne ba zai koma ka tsina ba kuma. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da tattalin gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.